قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون كتي يا كي ونن منزو Allah mai tsarki ya isa ya zama shaida akan gaskiyar abin da na zo da shi da kuma yadda kuka karyata ni, domin ya san duk abin da yake cikin sammai da kasai babu wani abin da yake ɓuya a gare shi. Duk waɗanda suka yi imani da batattun abubuwan bata kuma suka kafirce wa Allah wanda ya cancanta abauta masa shi kaɗai, waɗannan su ne asararru don sun riƙe kafirci sun yi watsi da imani.